بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد ياكو ينقوى مسلمي خطبة متيو وانا رانا تا جمعة تنا مغانا ني أكن توبة مهدو غبات mu yi istighfari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya yahe mai in har yayi laihi an yahe mai in ma zai yi an yahe mai amma ruwaya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallama kowace rana yana tuba ga Allah so ɗari a wata ruwaya so saba'in shi an yahe mai jiran ɗai shi ya zo ya shiga aljanna amma tare da wannan yana istighfari kuma istighfari na haƙiƙa ne ba irin tuban mazuru ba yana komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala kowane lokaci saboda mi saboda ya zamo ibada ya zamo shari'a gare mu da haka bayan Allah abinda hudu ba ke magana shine tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala ni na san hinda da ni kai kai ka san laihin da ka kai keke ke sallahin da kika yi ko kun sani mu sani talakawa sun sani shugabanni sun sani malamai kowa ya sallahin da ya kai mutuban ma Allah subhanahu wa ta'ala halin da muke ciki a arewacin Najeriya idan ba mutuban mu Allah ba muka koma ga Allah muka roki Allah ya yaye muna wa zai yi muna halin da muke ciki a arewacin Najeriya na kashe-kashen al'umma na kame al'amarin mutane kama an kame awaki kai ko awaki sun yi mutanen arewa najeriya arewacin najeriya daraja da mutunci yau kana gudun ka zo kama awaki a gane ka to su masu kama mutane yau arewacin najeriya ba ruwansu da dare ba ruwansu da rana a zo da daddare a zo da sahe a zo da azahar a zo da la'asar a zo bayan isha'i kowane lokaci suka ga dama sai su yi gayya su zo su kama mutane kuma in aka kama wanda ya taurin kai a kashe duk wanda ada kuɗi a zo a lalaba kuɗi da nashi da na 'yan uwa da sauran rangama a sai suwa a kai a samu a kwato shi da kyat talaka bai tsira ba sarakuna ba su tsira ba masu kuɗi ba su tsira ba maras kuɗi bai tsira ba wallahi ba mu da magani sai komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan muka tuba tuba ta gaskiya Allah ya kwadaitar da mu tuba wurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya yi kira gare mu mu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala to tuban nan ya zama wajibi gare mu kuma in muka tuba muka roƙi Allah yana nan yana jiran ɗaya mu roƙe shi sai ya yaye muna wannan musiba da muke ciki Allah ka ba mu ikon tuba kar mu manta annabi nuhu alaihi salam cikin wa'azin da yake wa mutanensa na tauhidi da ya yi wa'azi ya yi wa'azi ƙarshe mi ya ce sai ni ce istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijin kuma na istaghfiru rabbakum innahu kana gafara ku nemi gafara ubangijin ku domin mai yawan gafara ne da ka tuba Allah yana gafarta ma duk laihin da ka yi ko da kana cikin 'yan ta'adda masu kashewa da kamewa da amshi kuɗi ko yankewa da gamawa da yaɗe in ka tuban ma Allah Allah yana yahe maka in dai ka yi tuba batun nasuha bale wanda ya san shi zinata ya kai kuma yana iya bari shawar rayuwa ta kai shi to mai zina ka ji tsoron Allah ka tuba ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya san yana mu'amala da namiji ya ji tsoron Allah ya sani mu'amalar da ya kai tsakanin namiji da namiji ya saba mu halittu gaba ɗai ko dabba ko dabba bunsuru da bunsuru ba su irin wannan mu'amala ko kadangare da kadangare ba su yi zakara da zakara ba su yi sa da sa ba su yi raƙumi da raƙumi ba su yi in aka samu mutumin da ka irin wannan ya saba ma halitta ya saba ma al'ada ya saba ma addini wanda ya san yana yi ya tuban ma Allah ya bari wanda ya san yana kuɗi da ruwa ya tuba wanda ya san yana giba ya tuba cin hanci mu tuba mu tattaru gaba ɗaya mu tuban mu Allah mu koma ga Allah subhanahu ta'ala in muka tuba annabi nuhu cikin gargadin da ya kai sai ce sama sama'a alaikum midrara in eh, kuka koma ma Allah Allah zai baku ruwan sama ruwa masu albarka ruwa na ni'ima wasu bayan wasu wa yumdidkum bi amwalin abinda kuke so na samun dukiya sai Allah ya baku dukiya dukiya mai albarka ya kare muku wannan dukiya wa banina Allah zai baku 'ya'ya zai ba 'ya'ya masu albarka kai duk abin da kuke bukata na dukiya na zama lafiya na kwanciyar hankali in muna tuba ga Allah Allah zai yaye muna ya muna magani Allah ka ba mu ikon tuba ka ba mu ikon komawa gare ka ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya Allah ka yaye muna wannan musiba a mu ta Najeriya ya Allah kai muna maganin ta'addanci a Najeriya ya Allah ka ceci sakkwato da sakkwatawa ya Allah ka agaje mu ya Allah kai muna maganin abin da ba mu wa kanmu Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka zaunar da al'ummar mu lafiya ruwan da aka ta sheƙa muna Allah ka sa su zama amfani gare mu ga al'ummar mu Allah ka kare mu ga ambaliya wadda za ta zama sanadin halakar dukiyoyin mu ya Allah kai muna maganin abin da ba mu da shi rabbana atina fid dunya hasana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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم القدير يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن